ne gaba ɗaya ba wani baka sa mu shige masa cikin gida ka gidan ne dogon soro ne ga gidan ne tun da rako ne kai da daga nan kai matsalar ka ka fi ni wayewa ta haka amma ba boko ba ilimi duk iya ba kawai a ce ciro kuɗi a banki baka iya ba yadda za ka yi ma'amala da bature da najeriya tsakanin ƙasa da ƙasa ka ciro kuɗi baka iya ba yadda ya tun da ba koya min ba ka an ciro kuɗin ai laifin kai na ka koya min ai da na je na ciro ba ni kawai mika musu mutum a'a ni fa aka aika ciro kuɗin nan saboda kai baka iya komai ba ni da na je nazara kati na ce my name is hafizu official kuɗin iran lauje su ne muke so mu ciro na dannar receipt aka fito da kuɗi yanzu ga kuɗi mun cire sai gori kake ma mutanen gari suna ji bai iya ciro kuɗi a banki tunda ka ciro tun ka alaikum ba shike na ba gobe za ka je sai ka dauke katin alaji ne dai wannan eh. ka rike ka adana mai na waya ne katin na waya ne kuma abin da nake so ni ma yanzu dole kura ta ramawa aniyarta yadda na ringa daga ma hannu a gidan mangon na ce ba da kai ba wannan rike ba da ka eh na ringa Allah ta miki ka kankaro ni ba yanzu ka kankaro min girba na ka ringa ya haji na ce ga dubu biyar a siyo kilishi ka je ka siyo kilishin nan kai da alaji ka san alaji ya fi kowa mita akan naira biyar kar ka su ka har hada mu kuɗi na mu zo kan kwana yawwa yawwa nan ne gidan ku sai ka buga sallama saboda ni ba kiyar ba na bane yan canjin ne a'a haka amike dan ka san yaran zamani sai da sai da tsaya haka irin mai fatajiran mai kuɗi miƙe miƙe sosai ah, mai kuɗi baya miƙe sai ka ce dan kaji a kawo wa da kafafun ka dan miƙe mai kuɗi baya miƙewa wallahi haka zan tsaya eh, Allah ya sa ka tace goyewa ce da kai ah. salamu alaikum salamu alaikum alaikum assalam sai ta ce ba sai ta he eh, fara fesin da ni fara fesin da ni sannan ki wallahi ta ce ya gida ya e, <laughs> ya gaisuwa sai ki ta ka a bayana sai ta rasa gane waye mai gidan waye yaran waye Alhaji waye da yake take lamba da mai gida ko baka yi magana ba ai tana kan ta san kai mai gida ne eh ai ba su fiye ganewa ba <laughs> eh, haka ba wai lalura ba ce ba tsaba kuɗi da na yi ne na yi kuɗi na zama attajiri na zama biloniya ni nake kyautar gidaje a a ne ma a malaysia eh, a malaysia la malaysia la <laughs> malaysia <laughs> tun da na ganki muna tare kuɗi mun haɗa gosulo a jikin banki ina ta cire kuɗaɗe sai na gano ki sai na ce ya biya gano min inda kike da gidanku da inda kike kwana sai kuma na tsinkaya na ga cewa kina buƙatar taimako gaskiya ne saboda kin san duk wani ɗan najeriya mu muke ringa ba da wannan tallafin da muka ce a kuɗi na aka ringa ba da dubu ɗari biyar biyar 777 miliyan 1 ga waɗanda suke zaman gida a lockdown to miliyan 1 da aka yi gombe ma ai kai ka bayar ai ha da kuɗi na ake iba a tallafa marayu a Najeriya da kuɗi na ake iba ake tallafa masu kuɗi da suka talauci ake iban kuɗi ake kai mutane a duba su ba kya ji a ce an yi abu ba a san wanda ya ɗau nauyi ba katangar nan makinta da a ƙoƙari ta a sake sabon filistan Allah to ai girman ka ne ranka ne ai na ga gidan daga waje kamar bai da kyau ma ko ina ga ciki kuma ta kanta na kamar yunwa take ji ma eh, kamar yunwa take ji ko kuɗi da ko kuɗi da ko kuɗi kai ka ciro kuɗi ka dinga dangwala yau duk sai ka shafa musu da duka ji kuɗi yana karnin kifi ba ta za a yi duka kai ya yi lissafi kina ji gabi ni da kike gani na ni ne nan mai gidan rahamaniya ni ne mai gidan ɗan tata ni ne mai gidan a mangal dan gwata ma yaransa ne yawwa a guna ni na fara bashi mota ta irin mai kirar marasandi din nan fara shiga cikin gari yana ɗauko bulo da ita dan da yaro direba mota ne fara dan gwata shi ya ce cicciɓa shi ya kai matsayin da yake ciki to ke ma zan cicciɓa ki ah, ki zamto ana jerawa da ke a cikin masu kudin duniya irin su bursili su jaki chan su ronaldo su robinho da dai kawai ki biyayya in ya ce ki ina son ki fa tamkar yadda nake son kuɗaɗe a garin nan kuma ina son ki tamkar yadda nake son duk wata mu'amala ta zamto ki rinka sanar da ni in ma matsalolinki in ma matsalolin gidanku in ma matsalolin family dinki, in ma matsalolin makotanku ki rinka rubutowa a takarda a rubuce sai in rinka yi nake wa wasu ma na ga kan ba ta dan kunni ko ba ta kudi sai dan kunni kai wannan ai ba da naira za a yi amfani gurin kai mata kuɗi ba kai saboda amma yanzu abin ba na tuka ta kuɗi na kuɗin kasar nan kai ka firke dala fa yanzu ka sai man kilishi na dubu ɗaya biyu uku hudu biyar saboda zan dan yi breakfast din an jima kaɗan sai ka nemi ganda mai kyau ta dubu uku ka siya min sai ka nemo lemo mai kyau na dubu uku a siya min sai ka nemo ruwa eh. ba fiya fearless fearless mm. fearless lemo ne ba ruwa bane gyara oh <laughs> ai abin da ni ka san da mun saba siya ko mu je mu ce a hado kuldurum tu gaba ɗaya ba gaba ɗaya ya zuba ya a mota Eh, ka nemi cingam mai dacin nan cingam eh, ba ma shan zaki likita ne na zauna da shi a germany yi min bayanin duk irin abubuwan da nake ci sai in kashe miliyan ɗaya a cin abinci a ah, lafiya mai gida <laughs> eh. to mota fa mawan ba shi da yawa ko zan ƙara a'a mawan mota ai muna da gidan mai da za mu je mu tutu tutu tutu ai da yake na ga shugaba zai kai fita abin da za a yi ka nemi kai ma balangu eh, eh. kafa ka ci min abinci da za a ko dan dan dan dan ba zan yi ba dan dan ba zan yi ba a wannan wane ne kin san ba security a garin nan a <laughs> ya na kai shi baki eh. aikin kwanta nake <laughs> sarki kuma ya rinka yawo ba takalmi za a kai ka a duba lafiyarka a ƙara ma ruwa a ƙara ma jini a ƙara ma iska haka za a iya buga ma iska ma haka lafiya kake a ba lafiya nake ba wallahi duk lafiya sun fito maka ya yake ne ko este da ni eh eh eh ba rashin karshen lafiya kenan S ba kai tsaya kar ka gaya mana magana a mai gida kake kwatar da hankalinka ci arziki kamar arziki a mazaunin sa. Ban da shi mai gida in mai ta tas bari bari a gaban baby baby ka ci arzikin ta waɗannan su waye ne har wannan kata kai kai biyayya ƙato da kuɗi kenan kai biyayya ka ci arziki ka bar arziki a wajen shi oke shi yasa na kake kamar kaza dan bigigi to to to shi kuma mai gidan katoto haka ne Allah ka samo mun faru faru zan yi alwala idan an jima zan yi alwala idan an jima sai ka sa faro ka sa man kati yawa yayan na dan ba shi ko dubu biyar ne mana shi ma yana so zai ci kilishi dubu dubu biyar na ce mana me kika ce ne dubu biyar na ce ku ba shi na sa ai wannan kaɗan ne dubu biyar kawai dubu biyar kai ka matsa baya maka da kai ake ba shi mai gida ai ka fi karfin wannan mai gida ba shi dubu biyar kai ake kai ta zakewa ba shi dubu biyar da ce ka daina surutu ka daina surutu gidan ma a ba shi dubu biyar a yaje kai gida mu ba matsiya ta bane ba shi kawai eh? ba shi kawai dubu biyar za ka ba shi bari a gaya ai ni nake ba ni ne bodiga ni nake gaya masa in ya manta zan tana miki tare da cutar mantuwa dora dubu daya nan dubu hudu ne dora dubu daya nan dubu hudu ne wallahi ba su kai ba yau ka mai dubu biyu in ka je ka kaya musu ka ce sabon saurayi sai to mai arziki har ka dauke ba komai bebi za mu koma akwai dubu biyu mana akwai dubu biyu ka shiga mai dubu biyu wa maman mu tana ba su kawai mai gida ai ba girman ka bane Allah ya ƙara lafiya mai kuɗi uban matsiyata ku ne kai ne matsiyaci eh ba shi ba shi to ba komai je ka eh. da yake kasan da yake na zo gun ba takalmi ka ƙara ruwa ba takalmi na zo wanne eh? ba shi dubu ɗaya sai takalmi ba shi dubu ɗaya sai takalmi za a kama bai kamata ya ringa aiki ba shi ba da mun kama ne ba shi ba ba shi dubu daya sarki kanwata ba shi da ce da mai kuɗi wallahi ai na dubu biyu ne ka san yake shi shi kuma gidan ba ruwa dubu na ba ruwa a gidan eh? ba fiye wata a gidan gashi ma kuma ba shi da lafiya mun ji an ce za a ƙara mishi ruwa jarka nawa ko jarka uku ce mu koma ko saboda rana ta yi kasan yana da matsala ba ruwa a jikinsa ƙara mai dubu uku gaskiya kimi eh? da tun saurayi kara eh, mai dubu uku ina so sai a kara ma kodar ka kodar ka shi da ni ruwa kai na yanzu ka ga rana ta take ba lafiya ce da ni ba shi dubu uku ba sai a kai ka Germany ba duba ka ai ba a Germany ake duba ki ba ai to a mai gida ba gawa an su ba ai gawa an su mai gida dora akai dora akai mai gida mai kudi uban matsiyata mai gidan maganin kukanmu Allah ya lafiya Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Ki eh, za na biya kudin da hankali ka. Ka ci arziki ka bar arziki a mazaunin shi. Sarki ne eh, sai mun dawo. A'a, eh, yanzu kuma za ka tafi bai mu gama magana ba. Ba me faru ne? wallahi kin san rana ta take sai kai na ta tafasa saboda an taba min canjin kokwalwa baby ke kai kina ga Allah mun kamar a'a ba ba ba a'a ba sai mai bukatar ki ne ba ta da wani lemon mun dawo baby ga dubu jiki su buɗe bakin ki yarinya ki ci arziki ki ba arziki a marin shi Allah ne kashe ba ina so zan je yi salon ina so zan je na yi kitso tsaya nawa ne kuɗin salon din gaba ɗaya da dubu ashirin ne ba ta dubu ashirin ne ba ta ashirin da ashirin din sai kilo ko eh, nawa ne kitsan gaba ɗaya da yadda zai ishe dubu ashirin to ba ta ashirin to za mu yi waya baby ba ta mana za mu yi waya kadan kunya nawa haba nawan ba ta nawan ba ta nawan uku takwas bakwai tara goma ba mota ko a'a akwai wa'ansu fa a mota fa to ba ta kawai eh, ba ta kawai wannan ki yi salon ki yi kitso sai menene dakata koma koma a ba su kai kwallo nawa ne dubu goma sha biyar ibayar sura biyar cika biyar din mai gida su kai ba wallahi gidan maganin ne ma sunan ta kace na wallahi na ba manta sunan ka ba san sunan ta ba wallahi saboda rana ta take ina ba ga sunan ta sunan ta hafsa kaji <laughs> hafsa hafsa ba shi tukucin dubu daya ba shi tukucin dubu daya na faɗa sunan nan ba shi dubu daya ba shi da hannunka ba shi da hannunka saka da alkhairi tsaya mana ba shi dubu daya eh, na hamsa ba da kanka a fare Allah dai ya biya a ranar dubu daya a ranar dubu daya inda za ka kira da mai gida za ka kawo kuɗi a wuri ba shi dubu daya akwai wani sa a cikin mota ko a ramusu kana gani ki kura na hamsa ba da kanka a sare Allah dai yar uwa kai kai ta yi datan saurayi ko bai iya tabi nan ne kai ka ci ka mu da muke kofa kai kan ka daina zaki ga ga ga shi shi kenan ko mm. da kai man tsaya mana mai gida yan kamfar da salu miki koyarwa an ba salu yan ce nawa ne dubu biyar sarki wannan ki dai tara ta ba ta yanke farce a gida in kina in kina farce kamar ka za ta ki kafura ce idan ba kasa Hausa ki nawa ne kudin yankan farce dubu biyar dubu biyar mai gida mai gidan maganin kukanmu ba ta dubu biyar yawa ba ta dubu uku ne na saura dubu biyu kai kuma ga iya lissafi saura dubu ɗaya wannan dubu biyu da firki dubu biyu hanya ba ki hau a daidai sau eh, eh akwai ya haya mai a daidai sau bata <laughs> shikenan yawa ya <laughs> an jima ku ke ma ki tafi kawai ai an gama magana ai eh kuma magana sai magana eh, sai mun yi waya ko yawa shikenan zo zo zo zo ba ci gane wannan abu da turanci ba yawa Allah ya ka ci uban ka ci ka san kudin nan ba ba bane daga karaka da kai mun shi nan sai ka zaga na aka yi kudin wallahi ka ci uban wallahi ka ci uban ina ruwa da eh, hamza ko ka shiga ka karban kudi na hamza ko in tara kofar nan duk wanda ya fito ci uban sa wallahi wallahi wallahi sai ka karban kudi na wallahi wallahi sai an fitar da wallahi an fitar da kuɗi ike nan ka cuce kuɗin alaji wallahi sai na tara kofar nan duk wanda ya fito akan kuɗin nan ban ci ubai ba yake soyayya dambara ce bari zai kira hausa wallahi ban zai kira hafsa wallahi ban zai yiwu